وتسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a ranar nan ta juma'a goma sha bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina daidai da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na kwarar da kakar da ke kan titin bypass a nan garin gusau wanda ke karkashin cibiyar sheikh abdullahi gwando ta musulunci a duk da wata hidima ko wani aiki na ibada ya kuskanto ma al'umma akan gabatar da muhadara domin ƙara faɗakawa da jawo hankalin 'yan uwa akan gudanar da ya za a gudanar da wannan ibada ko kuma tsoratar da su akan wasu abubuwa da ke da illoli a cikin rayuwar mutum duniya da lahira lura da watan ramadan yana ƙara kusan mu shi yasa malam a wannan rana a maimakon darasa da kan gabatar tsakanin bayan sallar asar za a gabatar da muhadara akan azumi da hukunce-hukuncensa wanda a duk shekara akan gabatar da makamancin wannan darasi domin kara tunatar da yan uwa musulmi domin samun gudanar da wannan ibada akan sawaba kamar da mazo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita a bana kwana zai kara mai da hankali akan matsalolin marasa lafiya da mata masu al'ada da kunce-kuncensu a cikin wannan ibada ta azumin watan ramadana muna roƙon allah mai girma ɗauka ya bada jagoranci amfani mu da wannan tunatarwa da zai gabatar da zama hujja gare mu ba hujja a kan ba akramaka allah wa tabbata Kur'an wa ajuran insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da baiwarsa da falalarsa da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu domin gabatar da wayannan darussa game da abin da ya shahi wannan ibada mai girma ita ce ibada ta azumin ramadana wannan shine za a cewa zama na ƙarshe zama wanda an ka yi game da wannan ibada mai girma ranar litinin da ta shuɗe a wannan masallaci tsakanin magariba da isha'i an gabatar da darasi a kan shi matsayin watan ramadana ɗin da falaloli da darajoji da kima wadda allah ya yi shi watan ramadana an gabatar da bayanai sosai gwargwado ga abin da ya shahi shi watan to da kuma shirin da ya kamata mu yi na tariyar watan bayan wannan maudu'i an ƙara tattauna wani maudu'i da wata tasha daga cikin tashocin da muke da sunan rediyo wanda shi ma an kai zama mai taken hayo dai shiri wanda ya kamata musulmai su yi domin tariyar ramadana da ayyukan ramadana har yau dai kuma sai aka sake wani zama a garin furfuri duk dai akan ramadana aka tattauna ɓangaren ciyarwa da a kan ciyarwa da jawo hankali akan ciyarwar ramadana da taimaka ma bayan allah masu azumin ramadana sannan a jiya masallacin imamu hassan bin ali radiyallahu anhu ma shi kuma an ka tattauna a kan shi azumin fa'idodin da a cikin azumi ɗin hayo dai da ƙara jawo hankalinmu a kan darajantar da azumin da nuna cewa shi watan azumi wani wata ne wanda za a tashi tsaye a yi aiki to da fagaigan aikin da sauransu to sai hudu ba wadda aka gabatar a yau wadda ta yi magana cewa ga halin da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam take ciki na jarabawa daban-daban karamcin abinci mummuna tsada matsalar canji gudun hijira yawaitan marayu yawaitan mata yawaitan mata waɗanda suke ba su da maza uwayen marayu mabukata ga sunan marasa lahiya duka sai da muka tattauna wannan to da wajabcin al'ummar musulmi gaba ɗai gaba ɗai kowa ya tashi ya ga cewa wace gudunmawa zai baya tun yanzu har zuwa cikin ramadana ɗin domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin watan ramadana ta samu wani sauƙi bisa ga halin da take ciki tun da dai Allah ya yi kira ga mu tausasa ma junanmu Allah ya nuna musulmi yan uwa innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne to yan uwantaka fa tana nihin kulawa da dan uwanka yan uwantaka tana nihin taimaka ma dan uwanka wa ma adaraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi zimas gaba masgaba yatiman za makaraba au miskinan za ba. ire-iren waɗannan abubuwa duka su ne aka yi kira na cewa to a tashi tsaye wajen taimakawa kuma wurin taimakawan nan muka yi muhimmin kira cewa allah cewa ya yi alal musi kaduruhu wa alal mukutiri kaduruhu wanda yana da faɗin arziki da rilwanta arziki to ya ba da tallafi gwargwadon abin da yake da shi shi kuma wanda kaɗan ne a gare shi to shi ma ba a ce ya bari ba sai Allah ya ce shi ma ya bayar da nashi kadar hudin kai da gwargwado watan kowa ya ciyar wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda anka kuntata ma arzikin shi to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi kada ya ce to ai shi bai da don haka babu wata ciyarwa wadda zai yi duk waɗannan bayanai an gabatar da su sosai don mi don ya zama dai guzuri na istikibalu shahari ramadan watan guzuri ne na fuskantar watan ramadana to yanzu a wannan zama za mu mai da hankali ga wasu matsaloli na hukumce-hukumcen azumi waɗanda za ka ga cewa da an zo ana ta tambayoyi ana ta maganganu kashi-kashi wanda har yana sa wasu suna sakkaci musamman abin da ya shahi wasu matsaloli alaƙa azumi da rashin lafiya alaƙa azumi da rashin lafiya da Allah ya farlanta mana azumin shi da kanshi ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda bai da lahiya ko yana bisa tahiya fa iddatu min ayyamin ukhra to ya tattali wasu kwanuka ya ranka sai mun kaga da Allah ya wajabta azumi ya rubuta mana azumi ya sanya wasu abubuwa waɗanda ka da iya sa mutum ya bar azumi din su ne aka ce ma al'awaril allati tubihu adama saumi wasu abubuwa da za su gilmo ma mutum su halatta mashi ya zan bai azumin ba akwai rashin lahiya da an ka waɗi akwai tahiya akwai ciki akwai shayar da nono akwai tsuwa. akwai yunwa ciwon yunwa akwai ciwon kisa akwai cilastawa su takwas kenan waɗannan abubuwa guda takwas cilastawa wani ya zo ya sa ka sai kakar azumi da ƙarhi to ana la'akari da irin waɗannan abubuwa a yi magana a kansu to sai a dawo kowane in an ka ɗauko shi misali allah cewa yi faman kana minkum marilan kaga allah da marar lahiya da rashin lahiya ya fara magana faman kana minkum marilan wanda ya zamo daga cikin ku ba shi da lafiya kaga allah ya fara magana gami almarilu watan marar lahiya to a nan. sai a dawo a yi magana cewa mi aka nihi da almarilu mara lahiya ita rashin lahiya kashi-kashi take akwai rashin lahiya wadda la tasira la babu tasirin ta hana ka azumi kawai gari kana jin ciwon kai ko ciwon ciki ko wata gaba na ciwo ko kuma ko da azumin ya zo kana da ciwon kariya ko wani rauni kaga duk ba su iya hana ka azumi ka zama marid wa kana mai marilan wannan ita irwa gamaralu ba ta hana ka azumi ita an riga an santa ko kuma wanda yana da rashin lahiya ta yau da kullum to akwai rashin lahiya ta biyu mutum zai iya azumin amma da wahala sai ya dan wahala amma wahalar ba ta kai shi gaya ba yana da wani ciwo haka kila mai ciwon olsa misali yana iya azumin amma dai yana ɗan shan wahala wannan kuma cewa an kai sai ya duba ya gani matuƙar dai wahalar ba ta kai mashi ya wahala ba irin wahalar da zai sha wahala kwarai mai tsanani to wannan shi kenan ne in yana iya sai azumin shi shi kenan wannan marar lahiya to akwai kuma rashin lahiyar da cewa a a gakkai azumi ita an yarda ka ajiye azumi wannan rashin lahiya za a baka tsakaninka da likitoci kai a alamu bi nafsika min gairika min janibin kai ka yi sanin kanka daga wani kai Allah ya san ka san azumin nan wahala ya kai maka da kyan kaka kai shi to wannan ba ka yin azumi don ba an ce sai ka hwaɗe ba wai da an ka ce mara lahiya ya ci abinci ba wai sharaɗi ba ne sai ya hwaɗe sai ya kai bai iya motsi sai ya kai ana zuba mashi ruwa a a a a a a ba haka yake ba ba sai ya kai ana zuba mashi ruwa ba to akwai kuma wadda kai ba kai adda masaniyar ba likita ne ya baka shawara cewa ka aje azumi ko gakkai azumi lisababin min al-asbabi saboda wani dalili na dalilai to amma ba kowane likita ne zai baka wagga fatawa ka ɗauka ba ba kemis za ka je ma mai kemis ya ce ka yi azumi ko a ji azuminka ba ƙaramin jami'in lahiya zai ce maka ba a ba wanda ba musulmi ba wanda bai san daraja azumi ba saboda shi wanda bai san daraja azumi ba tunda ba musulmi ba ne ya iya sai ce a to ka ba ibada misali ka ba kan yan matsala haka nan ga abin nan ga yatsu ba zan manta ba wani likita da mun ka ta wuri a indiya sai ce to abin da ya ka ba shawara yatsu na gaba ɗayan ba zuba musu ruwa shikenan sai an ka ce mashi to ai likita akwai arwalla ce oh musulmi suna arwalla sannan sai ya sake shawara to kaga wannan da sai ka ce nan take shi ga lokacin shi bai san matsayin arwalla ba shi yasa sai malamai sun ka ce to likitan da zai iya sa ka aje azumi bayan ka fara ko kuma ya ce gakka yi azumi gobe to likitan na yana da sharuɗa mutakhassis sai ƙwararre malamai sun ka ce Konzalta zuwa sama da wanda a konzalta mutakhassis ko kuma a'a likita ne ba konzalta ba amma da daɗe ne cikin aikin kun san daɗewa cikin aiki tana da tasiri ana kwarewa za ka ga wani ma sama da daɗewa ta yi asibiti shi ma wani ɗan ƙaramin likita ne bai ma yi karatu sosai ba amma ya daɗe duk abin da mutum ya daɗe ciki yana sanin shi wani abu to irin wannan in ya ce gakka ya azumi ƙwararre musulmi in ko ba musulmi ba ne to min amrin zahiri sai al'amarin hili yake tiyata ce zai maka sai ce gakka ya azumi misali wani abu ne wanda labudda to wannan kuma shi kenan wannan za a yi la'akari da wannan akwai abin da ko ba musulmi ba ne yan abin bayyananne ne to nan sai a bar likita shi zai baka shara akwai sadda za ka ji kana iya azumin sai likita ya ce a'a saboda ai kun ga ko ga arwalla ai cikin abin da zai sa ka yi ka bar arwalla ka yi taimama ta akuri buri'in ko jinkirin warkewa in kana sa ruwa abin zai daɗe bai warke ba ciwon shi ɗaya an ce ka ba a arwalla to shi ma azumin in zai ƙarar da rashin lahiya ya sa a daɗe wannan ba a samu warakar rashin lahiya ba to in likita ya ce ka aji azumi shi kenan sai ka aji akwai sadda za ku yi musharaka da likitan kai kana jin wani hali kai kana jin wani hali amma dai baka aji azumi ba shi likita da zai auna sai ya auna ka ya ce aji azumi wannan kuma su kenan kun ga anan tunda addinin mu ya allaka irin wa'annan abubuwa ga likita kuma ƙwararre da nan ne majalisar koli ta malaman duniya ta ce dole mu ne tilas ne gare mu mu samu wakilci a kowane sashe na lahiya mu samu wakilcin likita kwararre namiji ko mace mutakhassisi kowane bizan muna da su saboda akwai wurare daban-daban akwai wata takarda wadda na taɓa gabatarwa musahamatu ɗabibi wa musa'idihi fil ahkami shari'iyya wa tadawir shari'a gudunmawar likita da mataimakan likita wajen watan hukumce watan abin da gudunmawar shi ga wasu hukumce-hukumce na shari'a da kuma cigaba watan na fiƙihu da kuma cigaba addini cikin wannan risala na ɗebo abin da malamai sun ka kawo wuri talatin da uku kuma na ibada ne amma sai an gayyato likita kuma ana aiki da fatawashi kuma bauta Allah ne ya fara tun daga sallah wagga diba duk girman sallah in likita ƙwararre ce ga kai sujada ba ana yi mutum aiki ga idanu ba a hana shi sujada to yayi sallar da haka nan ima'i kada ka tashi tsaye za ka ga wani a ce tashi tsaye ma kada ya duka gashi nan dai gashi nan gashi nan kaga wurin wanka wurin arwalla to har ya zuwa wurin azumi dole sai an yi aiki da gudunmawar likita za a yi aiki da fatawar shi a cikin wannan to ashe ko kaga al'amarin ba wasa ba ne bai kamata mu yi wasa da abin da ya shahi kulawa da ibadan mu ba ya zama cewa za mu bar ma wa'anda ba mu ba irin wannan ga misali ya taɓa faruwa gare ni wata shekara na tashi tun da sahe ina jin wani yanayi zuwa ƙarfe goma sha ɗaya sai ni sauri na buga ma likita kana ta yace eh, yana nan in tafi lallai ni ina jin wadda nika ji ina zuwa likitan nan yana auna ni wallahi abin da ya sai da baci da Allah malai hankuri matakin da na ɗauka domin ba wai magana ya ce malam a aje azumin gaba a'a ba haka yi ba yana auna ni sai ni gaya aji aje kayan awo ya yi sauri sai ya je sai lemu da kanshi sai buɗe lemu lemun kwalba ya ce malam sha <laughs> ta wuce kenan ya yi sauri ya kawo ruwa ya ce in sha can ya shi kenan ne zuwa duk sai kari ke mani san sannan shi kenan sai ce to in ta in koma gida sai in samu abinci in ci ya ce malam ya hankuri ban ma tsaya in ce maka don yanayin da ni ga ka kai ka gani to kaga ashe dole ga irin wannan sai ka yi aiki da fatawa nan za ka yi aiki da fatawa in ya ce ka aje azumin to sai ka aje shi yasa Allah ya fara da rashin lahiya Ba man kana minkum maridan kaga sai Allah ya fara da mara lahiya to sannan akwai ma rashin lahiyar da in ta kai maka likita ya baka fatawar ka aje azumi kuma ka ki aje azumi in ka halaka to kai ka kashe kanka lahira in za a yi shari'a waɗanda na kashe kawunan su to da kai ku duba wanda janaba ta kama zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana matsanancin sanyi babu ruwan zayi sai an ka ce ya yi taimama sai ta tambaye wani mallan wanda bai kware ba sai ce inna ai sai kayi wanka ya ce yanzu ba sauki ya ce ina ko da ya je zuba ruwa sai faɗi wallahi ana jima sai moci sai rasuwa aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan wanda an ce mashi kada ya yi wanka ya yi wanka ga abin da ya faru gare shi annabi ya ce kataluhu katalahumullah waɗannan nan da ba shi wagga fatawa sun kashe shi allah ya la'ane su sun kashe shi kuma shi wani wuri an zarge shi me yasa bai tambayi masa ni ba to ƙarshe ne gaba da wannan hadisin yake to wannan akwai sadda za ka yi da kanka malamai sun ce ba sai sharaɗi ka suma ba a'a ya danganta yanayin irin ciwon naka wannan ga irin wannan rashin lahiya kenan to sannan akwai rashin lahiya wadda ita an mafi haɗari Allah tsare mu wadda za ta kai likita ƙwararre ya baka fatawar cewa da wuya ka iya azumi to ita wannan sai mu yi ta ɗauko fatawar wannan yanzu mu ɗabbaka haɗari ne kuskure ne wanda shi zai ba azumi ya ciyar jama'a farkon wanga azumi da Allah ya shar'anta shi cewa yayi an baka zabi ko kai azumi ko ka ciyar da mutum can farko ko kai azumi ko ka ciyar da mutum da baya an ka shahe magana ciyarwa idan mutum rashin lahiyar shi ta kai la yurja shafa'u lalle ba a kauna ya warke ulsa ce ta kai ba a kauna ta warke yanzu kamar wata bawai Allah tana yi mani tambaya ta ce wallahi in dan abinci tana iya kai koyo tana iya kai hambare ce bata ci abinci ba amma ruwa ta jarabta taranka azumi ko lokacin ɗari sai ta sha ruwan sanyi ya ce sanyin gada an ka hito sai ta sha ruwan sanyi kuma in bata sha ruwan sanyi ba ruwa ba ko tashi ba ta iya yi amma abinci tana iya gaba ɗaya bata ci abinci ba har magari ba ta gwada ta gwada ta gwada to sai ni ba ta shawara yanzu a fatawa zan ba ta fatawa amma sai ta koma ga likitanta ya ƙara tabbatar da cewa wannan matsala taki tana da wuya kaga mai fatawa shi ba zai ba da wannan fatawa ba amma shi likita zai iya hasashe ya ga cewa abin nan yana da wuya amma komi tsawon ciwo ko ana tsammanin shekara goma a warke to ba a baka dama ka ci abinci ba ka ci yabba, sai dai ka ci abinci ka ranka Allah cewa wanda ya zama marar lahiya au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar to yayi tattali wasu kwanuka ya ranka fa'iddatun min ayyamin ukhar yayi tattali wasu kwanuka daɗa wasu kwanukan nan tun daga sadda an ka ƙare ramadana har zuwa daɗa wani ramadana in ba ka iya ranka cikin zahi ka ranka lokacin ɗari ko lokacin malka to an baka wannan dama don ka yi jinkiri babu komai in dai baka bari wani azumi ya zo ba da gangan to yanzu sai mutane suna ɗaukar wanga hukunci nan da nan sai mutum ya ce bai da lahiya sai a ce to ci abinci a wani mudu na bika ba in jiwa wai ce haka shi gaba ɗaya wagga malamai ba su haɗu wannan ba ba ma kamar wurin mai ciki ba da mai goyo da za mu ga saɓanin malamai a nan malamai ma ba su ce haka ba bara an samu wani abin mamaki ko da ya zo sai isko matan lahiya sai ta ce wallahi dai na waye gari kai na ciwo ya ka ta yi cewa ah, to sha ni kaina wallahi ina ɗan ganin wata ejojuwa yi man shayi suka aje azumi kuma wallahi ya sadu da ita sun kai jima'i da sun ka ƙare ya auna shinkafa mudu biyu ya aika an gama to ita da baya abin sai ta ji ba haka yake ba shi ko sai yayi yi tsewai ya ji malam wane ya faɗi wani malami ya ji malam wane kai mutumin nan saboda kai wannan malamin sai da ya kai gaban shi sai ni buga ma wannan malamin wanda ya ce ya ba shi fatawa sai da an ka kai haka nan ya ce a ni ban ce haka nan ba ya ce to malam daga yanzu in ka ce irin wannan to wa zai azumi yanzu wa Allah ya lau yanzu in duk cikin mutum goma ba kana samu mutum takwas ba lahiya lo suke ba wanga kan shi na cewa wanga na ganin juwa ya ce bari wanga lokaci wani yunwa gare shi wani kwaɗayi gare shi wani ruwan jikin ba su isa ba wani tunani da zulumi ya dame shi to ina irin wannan ne to yan uwa sharaɗin rashin lahiyar da aka aji azumi a ciyar rashin lahiyar da la yurja ba a ƙaunar warkewa amma ba a ƙaunar warkewan nan an ce imma adatan ko sa akwai sanda ciwo ya ka kai al'adance ko ba likitoci ba a ce kai al'amarin nan yayi nisa ga wane wannan shi akwai wannan ne ko kuma wanda duk ya kai irin wannan hali to shi kenan hanya ta ɗaya kenan amma ba ita an madogara tabbatatta ba wadda an madogara tabbatatta fatawan likita musulmi ƙwararre idan likita musulmi ƙwararre ya yi fatawa ya ce lalle halin da wannan yake da wuya ya warke ya ci gaba da ci yana ciyarwa to sai malamai sun ce ko da ya warke waccan ciyarwa da ya tayi ai ba bisa jahilci yi ba ko ko yi? Allah ya ce fasalu ahlaz zikiri abinda ba ku sani ba ku ta ga masu sani shi ko masanin abu ko ya yi kuskure shi kenan ba ganin faqihi malami an ka tambaye shi in yayi kuskure yayi ijtihadi ne amma yayi kuskure yana da lada saboda ai ba da gangan yayi ba sadda likitan nan ya diba ai likitan nan ya san matsayin azumi ya san ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar sai ya ce maka to ka aje ai shikenan magana ta kare ga wannan lokaci ko da an samu da baya ka warke to shikenan wasu malamai ɗaya ne na ce an so ya ranka ya dawo ya ranka idan mutum ya aji azumin yana ta tarawa ba rawar bai samu wasu ba hakan nan yana ta tara yana jira ayyamin ukar sai Allah ya mashi rasuwa to bai ma cikin azumin da dangi za su ranka mashi saboda in bai sakaci ba azumin da dangi za su ranka ma mutum ana biyar shi azumi ya yi sakaci bai yi ba wannan to sama an huwaliyu ko kuma azumin kafara ya yi kisa ana jiran ya yi kafara azumi sittin bai yi ba ko kuma irin su zihari da dai sauransu to wannan sai an yi lura 'yan uwa maza da mata ba kowace rashin lahiya ba yau arha sai a ce a aje azumi a ce a'a an yadda a aje azumi in rashin lahiya ta kai rashin lahiya amma a ranka malam amma a ranka amma a ranka a aji azumi amma za a ranka sannan kuma tabban hakika malamai ba su son ka shiga cikin wahalar kuma ka ce kai kai shi kenan a'a yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum Allah yana nihin sauƙi gare ku bai nihin tsanani shi yasa sadda ba ka iya kaza sai kai kaza malam ya ƙara cewa kenan nan mun lura da almarulul lazi kunu siyamu sababan li ziyadatihi idan rashin lahiya tana azumin yana ƙara rashin lahiyar to irin shi ne aka cewa ya dakatar da azumin don ya samu sauki ko kuma yana kawo jinkirin warkewa kamar yadda an ka waɗi to ya dakatar da azumin don ya samu jinkirin warkewa ko kuma jalbul mashakka li zai jawo ma mutum wata irin wahala har wani ya kai kamar a zuba mashi ruwa irin kuskuren da muka yi ga 'yan yara musamman yanzu da za a huskanta azumi mai zahi ba ka tilasta ma ɗan ƙaramin yaro ya kai azumin da wani ana zuba ruwa wai wani gashi ana zuba ruwa yaron na malalowa uban ya ce sai ya kai shi sai ya kai shi to ai malam nan uwa ba ta san sadda ta yi sauri ta yi kumumuwa ta ɗebo ruwa ta ba yaro ba uban ga ya tsari ba a bashi ruwa sai ya kai shi ga yaro yana shure shure ya yi mala yana malalowa kuma bai kai to ko babba ba an ce aji azumin ba jama'a ko shi baban ne ba an ce aji azumi ba in ga rashin lahiya duk malamai sun ce ba wai sai ka ta ba a'a in ya zama cewa yana jawo mashakka to shi kenan ya ce wa ya kafi an ya galiba ala zan marili hudu su haza ko da zato ya rinjaya ya isa a yi aiki da haka zaton mutum ya rinjaya ya ce ko kuma tajribatu shakhsi nafsihi shi ya jaraba da kanshi ya taba gwadawa irin haka nan ta faru ko kuma tajribatu man kana marilan bi nafsi maralihi yawa kunja a'a wani mai rashin lahiya irin tashi ya gani wannan bangare guda kenan na biyu wanda mun ka waɗi gashi nan ikhbaru dabibul muslimu siqatul kufi watan ba waɗi ko fatawa ko hukunci na likita amma musulmi kuma siƙa amintacce kuma tamka masanin wannan al'amarin ibn al-usaimin shi ma da yana kawo irin fatawar da na kawo ɗazu cewa wasu sun ce ko da ba musulmi ba ne in ya zama ƙwararre kuma shahararre da gaskiya kun san zaka ga wani likita ba musulmi ba ne amma mai gaskiya mai kwatanta kuma ya ƙware ga abin shi kuma kowa ya san shi ya ce shi ibn al-usaimin da ya bada wannan fatawa ya ce dubin yau su ne an riƙe da fannin lahiya a duniya ko ba su ne a rike ba su a gabanmu an yi lokacin da mu a gabansu a ɓangaren lahiya sai mun ka faɗi kuma kamar da wani malami ya magana daga dalilan mu ga harkar likitanci mun san magani sai mun kame da abin gadon gida sai a ga mutum ma in zai ɗebo maganin boyewa ya kai bai yarda duk duniya kowa ya gani wani sabar da ɗaya abin ma ko matar shi da ɗiyan shi ba su san maganin ba sai ya mutu ya tafi da abi ne an san da yawa wasu magunguna an jaraba su amma sai a rasa mai abin to shi ko bature ba sai buɗe abin ba hili sai kafa makarantar lahiya wurin haɗa magunguna wurin kaza wurin kaza ya ce ɗan kowa mai son karatu ya zo ya yi to ba dole su wuce mu ba to mu ma yanzu da mun ka shiga haka nan ai kaga ana samun ci gaba da amma dai ba mu cin masu ba